da gobe muryar Amurka na kiran da gobe muryar Amurka na kiran da gobe muryar Amurka na kiran da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. inda a yau ma 25 ga watan Yuli na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan zamantakewar da ke tsakanin 'yan uwan miji da matar gida. To masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana Me sauraro barka mu sake sauraro da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A wannan zaure namu a yau muna tare ne da mata da zamu tattauna da su akan zamantakewa irin na mata da dangin mijinsu. A cikin zauren namu a yau akwai Rakiya Sa'id wanda aka fi san da Rukmai da kuma Hauwa Usman. Za mu tattauna ne da su akan matsalar zamantakewa tsakanin matar gida da dangin miji. Akwai abubuwa da yawa da akan duba wanda yake faruwa tsakanin matar gida da Allah kannuwar miji yar miji uwar miji ko kannan miji maza to a yau dai zamu tattauna ne akan zama da dangin miji mata wanda wani lokaci saboda wani dalili ko na mutuwar aure ko kuma na ta zo da taya dan uwa mata dan uwanta zama zama yakan hada tsakanin mataye biyu to an ce kuma ko ba a sarki biyu a fada daya malamai bisa irin abubuwan da ke faruwa da yadda zamantakewan ma'auratan yake um, a wannan lokaci dama an ce auren wannan zamani a lallaba ne a da a yadda muka sani zama tsakanin mata da dangin miji kusan wajibi ne ma ta zaki ga wani lokaci gidan ma gandun aka kai ta ma'ana kila ga can dakin uwar miji a can gefe ita ma mata ɗaki a gefe inda kenan za ta taso da ita da dangin miji to amma baya bayan nan zaki ga zaman ba cika daɗi tsakanin matarwa da yan uwan miji ba shin me ke kawo haka ko me ke kawo irin wannan sabanin da ake samu a tsakanin su jama'a assalamu alaikum mafi yawanci ana samun matsaloli mu especially a ce kanewar miji ta zo gidan yayanta da nufin za ta zauna ne na wani lokaci ne ko kuma za ta zauna ne permanent da su na dindindin yawwa ko zaman dindindin to ni a tunani ma mafi yawanci hali ne irin zance kamar na mata da rashin kuma tunani da hangen nesa domin a matsayin ki na mace in har kin san cewa wata ranke ma zaki aure ki je ki zauna da wani wani iyalin mm. kuma zaki zauna da yan uwan shi to bai kamata a ce ana samun matsaloli ba don in most cases sai ki gama kanwar miji ta zama kamar kishiya to yes miji yana zaune da matar shi lami lafiya ko zan yi ta gaya siyo mata mai dan tsada sai ta canza fuska kuma ba wai dan bai siyan ma mahaifiyarta bane kuma ba wai dan bai irin taimaka musu ko wani abu da sauransu ba sai ta mai da ita dai kamar kishiya ana samun haka da yawa amma ba a cewa duka an tara an zama daya akwai wasu cases da zaki gani akwai bambanci amma in most cases kannan mafi yawanci ba sa embracing matar da aka auro ba sa rungumata ta yes a matsayin tasu ita ma yar uwa ce because in kin dauka cewa wannan ai yaya ta ce take aure a wani guri ba za ki mata bakin ciki ba mm, za ka yi fatan ta ji daɗi za ka yi fatan ta ji daɗi yadda kai ma nan gaba in ka je za ka ji daɗi ka saki kuma ka yadda kake so to wallahi sai kiga akan abinci ma an samu matsala da ita in kanwar ce ta zo gidanki ba kanwar miji ba za ki sarrafa ta yi min wanke wanke yi min shara yi mun wanki da famin abinci in their own case a nasu me ake cewa bangaren su yawa idan kika fara cewa yi min kaza yi min wanke wanke yi min shara dora min girki sai a ce kin mai da ita boyi boyi ai ke daga nan makin ma zama muguwa. Ah, to ai naga kaman kanwa miji kaman miji ne aiko? Haka ya kamata ya kasance. To a sa miji aiki? Alhamdulillahi kuma ai ba zai dace a ce ke kanwa ki ta shigo gidanki ba za ta taimaka miki ba. In dai akwai tarbiyya kamar yadda ka tashi ka gani a gidanku ana yi, kanwa ka za ta taimaka maka. to in kuma kanwa miji ta baka dama a matsayin kanwa ka ai ba za ka cutar da ita ba ma a misali kenan a zauna ne tare a kyautata ma juna tare irin da sauransu amma sai kiga abun an samu reverse is the case anya cikin sauran lokaci kan namijin mafi yawanci kun ce matsalar ta fi zuwa a kurin kan namiji ba yayyen miji ba duk da ana samun har da yayyen miji to amma a kannan mijin ba kwa ganin kila kun kun dan shiga kun fita ne kun hana dan uwan nasu ya kyautata masu ko dan bata su kudin canji da da charge card wallahi in a cases da yawa a cases da yawa zaki ga wallahi namiji yana iyakacin kokarin shi kyautata ma ma uwan shi amma kar a manta fa ita macen da ya aure ta zama mushi priority na farko tun da amana ce wato dole shi ce dole shi ce dole ne wani haƙƙin nata sai ya sauke shi kafin ya ce bari ya zagayo ya juyo ya zo ya shi ko kuma ma in yaye shi ce akwai inda ya kamata ma a ce in kin ga dan uwanki ya magaza in ke kina da hali a matsayin ki na yayar miji ki tallafa mishi wato a rufa mai asiri a rufa mai asiri gidan nan nashi kare ya tallafa ya rike amanan da ya dauko oh. ai amana ne Allah ya bashi in kin ce zaki shiga cikin wannan hurumin kin ga baki tallafa mishi ba wurin kyautata ma iyali mm. zamantakewan yi kyau ina son mata masu gane ita kanwar miji ko kuma matar wa ya kamata a ce yar uwa ce saboda shi fa alaka na aure wani abu ne na daban Allah ne ya ce mu yi shi wato jini yana haduwa jini yana haduwa hmm. za ki ga mace ta haifi ƴaƴa ma amma wai duk da haka ba a daina kiyayya ba ko kuma ba a daina ware ta a daina ware ta a wata tsanwa ke bare ce an auro ki daga wani guri to me zai sa bacin namijin nan ya auro ta shekara ɗaya shekara biyu ta haihu uku ta haihu an sami ya'ya ɗaya biyu uku hudu biyar ni ko menene ya rage ai daga lokacin da aka ce mace mata haifi ɗaya to kuma ta fa zama ku kun zama ita saboda ɗan nan da ita da mijin Kowannan kowannen cewa cewa na shi alhamdulillah har sai a ga kuna ma jayayya kuna faɗa akan ɗan tsakanin ki da ke da kanwar miji ko kuma wani abu da sauransu to kin ga ta zama mata gida kenan bai kamata a ringa nuna mata wariyar launin fata ba ana sa ido akan abin da mijinta zai mata abin da ya kamata shine a taimaka mishi a tallafa mishi shi ma iyalin shi ya zauna lafiya da su kaje hawa mhm. an face matan gida kukan shiga fita ku hana yan uwan miji sakewa amma kuna ku yan uwan za su zo su baje su saka ta sawala an ce idan ma suka zo girkin su daban ne ma'ana idan dangin miji ne suka zo musamman idan kanwar miji ne ita sai a ce ba za ta ɗiba abincin da kanta ba ku za ku ɗiba mata amma ƙari ɗan ku da ya kun su me za a girka muku ko kuma shiga ki ba ta ya wai hakan ne ba shi yake kawo irin waɗannan matsalolin ba gaskiya tsakani da Allah akwai matan da suke haka to tsakani da Allah kowace kowane tsuntsu an ce kukan gidansu yake kowace mace akwai tarbiyyar da aka bata daga gidansu tsakani da Allah akwai wanda zaki ga ba matsalar matar bane matsalar kanwan mijin ne koyar mijin akwai kuma wanda tsakani da Allah matsalar matar gidan ne akwai matar da idan ta shiga gidan miji ta samu miji ta ga miji yana santa kuma yana da hali Allah ya rufa mishi asiri mm. za ki ga eh, yan uwanta kurin za ta dinga janyowa ba ta kaunar ma wani nashi ya rabe shi ba ta sake musu ba kenan ba za ta sake musu ba tsakaninta da yan uwan mijinta sai dai harara da hantara kuma kullum kokarin ta hada su da ɗan uwansu ya daina ganin farin su har ta kai ta kawo ma wani mai yan uwan shi da suka uwa ɗe uba ɗe jinin shi iyaka da gidan shi ya musu rashin mutunci ya musu rashin mutunci akan matarsa tsakani da Allah irin hakan na gani ba su ɗaya ba ba su biyu ba ina da masaniya akan irin wannan sannan akwai a bangaren mata kuma da ake cewa dangin miji sun takura musu wasu ba laifin matan bane laifin ƙannan mijin ne sannan kuma ƙannan miji da za su zo gida su irin su zo su zauna da matan wansu yana faruwa ne wani ba mamaki mahaifin mijin ya rasu uwar ba ta da karfin da za ta iya rike wannan mm. a ce ta dawo gidan wanta shi yana da halin da zai iya ciyar da ita ya kula da tarbiyyar da shi ne namiji kuma mu da ma kullum rayuwar mu a karkashin maza yake mm. ko dai wanka ko mijinka ko danka idan ka tsufa haka rayuwar mu take mu mata saboda haka za a iya cewa ta dawo gidan wanta ta zauna to akwai wanda idan ta zo ba mamaki a gidan mijinta wahala ne fito da ita ga gidan mijinta za ta ga irin a gidan wannan nata yana kyautata ma matar shi da sauransu daga nan sai suna da bakin ciki ya shigo to wato ta tana da inda ni ne a wurin eh na samu wannan opportunity din me zai fito raba ni da gidan miji ba ko kuma ba mamaki a kotu da take gidan miji idan ta kasance budurwa ce kenan in ya kasance budurwa ce ita mm. akwai wata system ta wanda ni'imar da matan wanta take ciki ita ba haka take a gidan mijinta ba to ko baki gane ba suna man cewa kowace mata mijinta take aure kuma karfi karfi ne kowa da yanayin karfin shi to ni duk wannan abin abin da na dauke shi ga baki ɗaya kamar <laughs> hassada ya fi yawa a ciki sosai da son kai sosai Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar namu. Akan samu matan miji matan yayi da su kuma matan ai da su kuma kannan miji wa'anda musamman wanda aure ya mutu ta dawo gidan dan uwanta da zama. za ka da wuya ko yaya dakunan suke ko da kwara biyu ne dakin sai ga wani ya takure wa matarsa. zuma ta sakan yi korafin cewa an takura musu ne wanda ita dama mai ɗaki ce kila har da ya ta taho mm. kuma ta saba zama da miji mm. sai yau ba ta da miji ta dawo gida dakuna eh, biyu ne na kwana mm. sai ya ce ita matar ta ta tarkata tarkata yar eh, uwarsa za ta samu wuri a gidansa sai ya saka ta cikin na gida kamar kishiyoyi suka zama wannan da safe za ta fito wannan ita ma da safe za ta fito wani lokaci ya ga har fa ne yake yi an rabawa juna shin a ake tunanin me ya kamata a yi a wannan matakin gaskiya ya kamata a duba idan aure ya mutu gaskiya bai eh. kamata in dai namiji bai da wadata a ce za a ɗauki bazawara zai ɗauki bazawara ya je ya ɗauka dan tana kanwar ya kai ta gida ya takura wa matar shi sannan lokacin da matar shi ta shiga damuwa ƴaƴan shi ba suna cikin damuwa shi kanshi hankalin shi ba a kwance yake ba saboda haka in mutum har ba shi da gidan da zai dauke su babu ruwan kowa da kowa wanda sai dai idan kanwar yar mutunci ce ta ga matar shi tana kicin tana girki za ta fito ta taya ta da aikace aikacen gida in dai ba haka bane kamata yayi a ce babu wani dalilin da zai sa a kawo ta kanwa miji ka zo ta takura maka ba ka da wadatan da zaka gidanka ba a yalwace yake da kowa zai yi abin da ya ga dama ba ya saka ta wala tsakani da Allah takura ne kuma irin wannan matsalan ya kashe aure ba ɗaya ba ba biyu ba sosai ma ya kashe aure sosai yana bada gudunmawa wurin rabuwan aure kina nufin ita matar take cikin gida ana iya kawo mata dalilin da za ta ita ma matsala aure take nan daga ta gidan sosai da yawa kannan miji sun sha koran mata gayyansa a gida because kannan miji da yawa kes ne a cikin gida saboda kin ga demo especially idan aka ce miki mijin nan yana da uwa yana da uba za su kasance tsofaffi ne sun manyanta wannan kanwar mijin ita za ta dinga kwasan abin da yake faruwa a cikin gidan nan tana kiransu tana gaya musu abin da yake faruwa ko ta wanke kafanta ta tafi sannan shi kuma a ƙarshen iyayen shi yake namiji to irin wannan zama da kannan mijin shi yake janyo abin da ya faru da abin da bai faru ba su da kanwan miji ta naɗa za ta je ta fesa wa mahaifiyarta ne ba lalle bane mahaifinta tun da namiji ne ba ta ga takura eh fuskan da za ta gaya mai ga takura da sa ido ko mm. daga nan shi kuma sai samu matsala da mahaifiyar shi to kin ga daga zarar da aka ce ka fara sakin fara samun matsala da sarkarki akwai matsala mm. saboda ita ta haifi mijinki kuma bai sai kauce ma maganar ta ba da zaran kiyayyanki ya dara cikin zuciyar shi kenan fa auren ki ya riga ya shiga cikin matsala sosai komai zai iya faruwa ko dai ke bar gidan ko kuma ki zauna babu daɗi a cikin gidan ya zama namijin ki shi kadai ke kallon mutuncin ki a cikin gidan nan kuma babu daɗi aure a ce baka shiri da dangin miji ba daɗi because ba zai canja yan uwan shi ba hmm. ke kuma matar shi ce to babu daɗi balle shi wannan zamantakewan ma kamar a baya iyayenmu da kakanninmu ya dau asali sun saba za a auro ki kamar yadda aka fara daga farkon shirin nan za a aje ki maybe tsakanin ki da ɗakin mahaifiyar mijinki ma bai fi ɗan taku ba ne. Ko kuma wata katanga ne aka ɗan. Alhamdulillah eh, gida ne na family eh. wuri wuri ɗakuna eh. ɗakuna duka family ne. To iyayen mu su already an riga an build su. An gina eh mm, mm. akan wannan zamantakewa. Suna tare sun saba da juna da daɗi da ba daɗi akwai kawaici a zamanin baya. Amma yanzu babu kawaici. Kanwar mm. miji mo especially ma in ta yi aure ta zauna a gidanta. To idan ta shigo gidanki fa kaka gida take zuwa taimaki. Wato kamar mulkin da take yi. Alhamdulillah. ai mijin gama za ta yi a gidanki tana gama gidan ne ba za ta yi a gidanta ba alhamdulillah ke kuma a matsayin ki na magidanciya mai gida ce ke kuma kina ganin wannan gida gidan wani da za a yi a cikin shi kamar sai ya kamata ma wani lokaci a tuntube ki kamar yadda muke magana ba ai in kanwar kici za ta yi abu za ta ce miki yaya in anti ne me zan yi wato ba kai tsaye za ka yi sai abin da ma ta ba to amma irin wannan hmm. sai ya zama kamar mulkin mulakawu wannan abu na dan uwana ne isa ni nuna isa ni ai dan uwana ne ya kawo zan yi amfani da shi a lokacin da na ga ko da ba dan uwan ne wala ko da ba shi ka ba ta sarrufin asirin da ake yi tare da juna ba tsakanin mata da miji ko na dan uwanta ne komi kawai na dan uwanta ne wani canji na rayuwa dan jin dadi da kike yi ko wani abu da kike gani maybe akwai ke ma eh, effort me ake ce mishi ne kokari kokarin ki mm. yawwa da kike yi dan a zauna lafiya lafiya a cikin gidan kuma wanda da a baya duk ba mai ji ba wanda ya san yadda kike zo da mijinki amma ita in ta zo tana ganin ai komi da ke faruwa fa yaya na ne komi da ke faruwa a gidana to ina da damar in bace in yadda na ga dama a gidana kamar yadda muka sani mu mata ne wallahi da yadda kika bar gidan iyayenki kika tafi kina gidan mijinki kin saba da wata rayuwa ta kamar ni ma ina mulki ne wato kana da yanci kana da yanci mm. alhamdulillah to in ya kasance an sake ki kin dawo gida ko wani abu da sauransu kikan so ki yi wannan mulkin to in ba a gidan iyayen ki ba kin zo gidan wanki za ki ci gaba ne a sake gashi babu kwaba tun da babu fuskan manya alhamdulillah eh, babu kwaba ba mm. fuskan manya da sauransu kuma wasu dai ba su da tunanin amma akwai few cases da ake samu wasu suna da tunani a wa'ansu lokuta wasu suna da tunani suna tunanin gaba yo in ni ce nake position din wanci wasu ma har in kina da matsala da mijin naki da sauransu su kan kokarin a eh, hada auren ya zauna cikin wata ita da matan wasu ita da a kulle ta zama mm, kamar yadda wala kamar yadda ki kasa gane cewa wannan ai matar wace kuma mm. wannan eh, kanwar miji ne ko wani abu da sauran sai kiga ana komi tare tana ba ta shawarwari yadda ya kamata ke in matsala take da shi ma tana iya nemo ta sosai kamar kin ji kin ji kin ji sosai tare muke haduwa ni nake mata fada akwai matar yayana ni kaina mutane ba su sani ba dan ita ba za ta iya dan zata ake ma dakin mu da ita wallahi saboda akwai yanayin kama haka da sauransu mm. in ba waɗanda suka sani ba daga baya in mun yi hoto ana zata duk cikin yan uwana ne to haka ake zaune lafiya lafiya irin da sauransu mu wallahi ba musamman halin da suke ciki ba in ba ita ta ta faɗi abin da ake ciki a ce akwai damuwa ko wani abu kuma dai alhamdulillah kin san karatu na zamani da ilimin kuma muhammadiya yana buɗe mana ido ya kamata a ce mu ma yanzu mata duk ma mun gyara in wanki ya auro mata ko ki ne ya auro da Allah a yi kokarin yadda za a yi zamantakewa nan tekarku ta kyau to a duk wannan maganganu da muka yi da tattauna da muka yi mun lura cewa akwai dai matsala sosai ana kuma samun ana samun suka kawo mutuwan aure eh, eh. su dangin miji wato kannan miji eh da ita ma ko kuma bangaren mata hmm. ita ma ta zo ta nuna cewa gashi ta nuna fifikon yan wanta ke so sosai misali wanda yake eh, kawo matsala zuciya kenan hmm. to a duk wayannan abubuwan ina kuke ganin za a fuskanta a samu uh, mafita shin bangaren mijin ne shine akwai wani gyara da zai yi da za mu samu ba su shawarar akai ko kuma su matan da abin ya shafa akwai abin da zamu gaya masa su duba su kuma lura da cewa ga yanda yake ga kuma yanda za su gyara zaman nasu okay gaskiya mafi akasari matsala an fi samun tagamun mata kamar yadda aka yi magana cewa kanwar miji kuma da matar gida ke matar gida idan an kawo ki ki dauka cewa wa'annan yan uwanki ne abin da zaki yi da kanwar ki zaki yi da su ki kyautata musu duk abin da ya dace zamantakewa mai kyau Bai natsuwa mai tsafta to haka kuma ke ma kanwar miji idan aka ɗauko wata aka kawo gidan to fa ke ce ma in fact su ne ma ya kamata su buɗe babin zaman lafiyan da kyautata mu juna don in suka anshe ta biyu suka ja ta a jiki suka nuna ai ita ta su ce to ita ma za ta saki jiki kuma sannan dan wasu zai ji daɗi sannan dan wasu zai ji daɗi mm. domin shi a wannan fa namiji akan saka shi ne a tsaka mai wuya yana son yan uwan shi yana kuma son matar shi kuma baya son ya rabu da matar shi a duk mafi yawancin zaki ga abin da ya faru in kika bi diddigi diddigi sai kiga wallahi ya rasa yadda zai yi ni saboda ba zai zaɓi matar shi akan yan uwan shi ba maybe mahaifiyar shi tana nan baya son ya bata mata rai ko wani abu da sauransu dole yake goyon bayan yan uwan shi sai ya gwammaci ya rabu da matan nan aure da yawa sun mutu akan haka to in kuka ja ta kuka nuna ita yar uwa ce ke ko da ƙara ne yake kawowa gida a ai wance tayi kaza wance tayi kaza da sauransu ku zauna ku duba a matsayin ku na mata wancan nan in tayi kaza me ya kamata a ce in ni ne menene shawara da za ku bashi ya zama na shawara ce mai kyau mai tsafta ba shawara na kushewa ba da ingizawa duk shi ke kawo matsalolin so idan aka din ɗinta aka nuna mata ita ma ta gida ce da sauransu to wallahi ina ganin za a samu maslaha akan wa'annan sai dai in mutum yana da son zuciya ita kamar bangaren matan wa kenan ko wani abu in dai ba ta da son zuciya me zai sa ƙannanki in sun zo ki kyautata musu shi kuma kannansu ba za ki kyautata musu ba in kin kyautata ma 'yan uwanki ki mm. kyautata wa 'yan uwansa saboda ya ɗauko ki baki riga kin shigo kenan wani fa auren sai mutuwa cikin ikon Allah ana ta zama da rashin kyautata ma juna ba da daɗi Allah ya kawo mana mafita maganar ta zo she called her. madalla to masu saurare kafin mu karkar shirin namu za mu leka da magaram a jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar mu Tamar Abari da bakwa da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Assalamu alaikum uh, shirin yau da gobe na muryar Amurka a yau za mu gabatar muku da nau'ikan abinci wanda suka hada da tukudi da dambu wanda ake hadawa da wake da kabeji tsanwa da kuma zogala sai kuma miya ta yodo ko kuma karkashi shi dai tukudi wani nau'in abinci ne wanda ake daka shi da hatsi ake mishi hade-hade wanda suka hada da cuku da bino da sauran itatuwa wanda suke da muhimmanci a jikin ya mace kuma idan aka duba a nan jamhuriyar niger duk gidan da ka je ana daka tukudi kowace mace inda yan nijar ce tana shan tukudi saboda muhimmancin shi a wurin mata musamman ma matan bugaje su ne suka san muhimmancin tukudi wanda suke mishi haɗe-haɗe daban-daban akasari kuma in aka yi amare ana haɗa musu tukudi akan daka musu tukudi wanda ake haɗa da cuku da kayan daka itatuwa ne daban-daban tukudi dai nau'in abinci ne wanda yake da muhimmanci musamman a wurin ya mace haka kuma maza ma suna ana shan tukudi yawanci a nan jamhuriyar Nijar kowane namiji sai ya ajiye wa matar shi buhun hatsi ko da dan tiya arba'in ne wani dan tiya ashirin wani buhu dan tiya goma ko kuma ya saya mata in tiya biyu ne in tiya uku ne in tiya biyar ne amma sai ku saurara yadda ake hada shi wannan tukudi da kuma irin muhimmancin shi kamar yadda malama sare mustapha da ke nan da magaranta shaida mana assalamu alaikum ni ce sare mustapha anan da magaran anan zandar da magaran ba goyi gindi. to malama sare muna so ki dan mu bayani a game da tukudi dami dami ake hadawa a daka tukudi ta kudi dai hatsi za a surwa a surwa hatsi a gyara shi a nemi cikku da karamfani da kayan daka a sa mishi da komi da komi shi da dabino a sa kuma kuɗi muhimmanci shi yawa gare shi ya yi kishi ɗari. kamar ya ne ake yin shi tukun kan muje ga muhimmanci. tukunan aka surwa shi a gyara shi da na da aiki sarere shi ne ake a zakuɗe a niƙa a daka da hannu yanzu abu aka lalace ake niƙa a mashi amma duk da wannan mace ko gumba ta sha ta yi ta zama haka na kuɗi ba a gama shi muhimmancin shi da yawa ne yanda ake daka shi yanda ake daka shi a zo a daka kayan yajin shi da karamfani da citta da kayan daka da tattasai kuma sai a zuba shi a nan nage a nan nage ciko a gama a daka shi a tamshi a kirba shi hmm. haka wasu suna daka da hannu wasu suna daka hannu hannu wasu kuma mashin za su kai rabi su nuko su zo su kilbita a gida wanke hatsin ake ana wanke shi rabi ake wanke ta kudi na kirki rabi ne ake wankewa gaskiya a rabi ba a wanke ya ana son ta kudi na kirki wannan gumba ce a hada a daka hmm. a hada kirbe shi hmm. in so a je wasu yanzu ya zama tun zamani shanya aiki da kirba shi aiki to kike muhimmancin ta kudi gaskiya an kirba shi a ajin shi ana gutsara da kadan dan mace tana sha dama tan da aiki san ɗaya rana masu gidan kansu ce ne. kin san tukudin kamar yanzu da kika ce na zamani na da daka shi ne ake mata suke daka shi da hannu to yanzu akwai haɗe-haɗe da ake mishi wasu suna sa kamar cuku wasu suna sa dabino wasu suna sa buluban akwai wanda daga ana sa har da su kwakwa ma da sauransu eh zo suna sa kwakwa wani kuma yanzu yanzu ya zama to kuma madara ce ma ba a ma sa tattasai ka fani zaka sa ricita ka ka madara wannan ta kunku irin ta tofi ta ta kunku dai ta ruwa ka in ka nuko yanzu hatsin ka gyara shi da cita da karan fani sai ka zo ka zazzaga madara kunku guda dukkanta ka murje shi ka shanya mm. shi yayi kuma daɗi a yanzu yayi sauki kuma yayi daɗi ina da kyau sosai ake sa dabino ba. wanda ake sa dabino shi tare da ciko ake gama su wannan dabino da ciko eh shi tare ake sa shi gaskiya tare ake gama su sai a daka sai a gama shi a daka shi tare mm. gaskiya kuma yanzu wanda dabino ma daban ake daka shi cikun daban in ka dama ta kudin kuma kamar za ka gama a sama kasa eh duka ana haka na bayan da ba a yi wanda ake sa kuma buluban a wanda ake sa buluban da kuma shi ai daban ne mm. shi ma daban ne tunda duka ana je shi in ka nuko hatsin ka nuko shi daban ka yi nikan shi ka nika garin shi daban sai ka zo ka dafa hatsinka ka tsoro ko da ke ka muri hatsi ake tsakura mara ah, hatsi ake tsakura mara daka a dafa shi daban a dafa da ruwa a dafa shi da ruwa daban yi waras ko a sulala shi hmm. sai a gama shi moli gare kamar kambacin moli da dawaki ne ake yi hmm. kenan sai a gama shi a murje shi da wannan buluban da ke hmm. da cikunka da sukarinka da komi duka a yi shi sai a hada da garin da aka nuku sai a gama duka a murji haka nan ne ke ji inda ta kuɗi ke ciki kuma akwai wanda suke da muli Eh, kuma na muli shi surwa ne ake daban shi kuma abin da aka nuko a yi dawaki da muli kuma sai a kirba kuma da muli aka surwa shi na dakan hannu shi da muli ake sha kudewa kuma sai a daka a daka shi da kwaka yake dan koshi a na muli bai da kuwa ma amma ya yi kowane daɗi to shi muli ne duka ya kaya kanan yanzu ko ba haka ba to kamar shi tukudin kuma ya ne ake dama shi a sha a ah, gutsara ce kake ka sa nono ka dama ka kawo kai ka sha mace arziki ta kuɗi take dama ta sha ta koshi amma ziyara yanzu kin ga ai ba sa shan ta kuɗi wata in kin ce mata ta kuɗi ma ba ta san shi ba ma amma mu gaskiya nan Nijar nan da magaran dai ba a wasa ta kuɗi a ƙasa ta nadi mm. shan ta kuɗi anan da magaran ba a wasa a nadi duniya mm. duka ma matan Nijar matan Nijar gaskiya mu yana da muhimmanci tunda namiji shi zai kama matar shi bun hatsi ya aje mata shi ma har sha mm. tunda ta kuɗi muhimmancin shi da yawa ne a jikin mace in tana ban nono yana ƙara mata ruwan nono kuma yana gyara ta kuma yana gaskiya yana gyara ta sosai dai kin san manuwa ko ba haka ba ba sai na fayyace duka ba tukudi san mace ah. kamar menene bambancin matar da take shan tukudi da wanda bata sha ba dai bane ba tsarin sama ba dai ko ba nono suke ba dai bane kenan yadda take ban nono dan tana samu nono haka take samun biyan bukata gaskiya ta kuɗi daban ne ta kuɗi kamar wai a wajen namiji ma haka ah, kamar akwai biyan bukata gaskiya mm. kwarai wajen miji ma kamar ana son mai shan ta kuɗi a'a da wadda take shan ta kuɗi da bata sha ba ɗiba ne ba mm. macen kirki ta kuɗi take sha kuma a nan Nijar gaskiya ah, yana gyara mace sosai yana ya sa ta walƙiya jiki kuma yana ƙara yana ƙara mace sosai yanda ya kamata ba ma ɗiba ne yanzu ko kishiya da kishiya ne da mai shan ta kuɗi da mai shan ta kuɗi ɗakin sa ba ɗiba ne mm. ba ɗiba ne ba san ma ba ɗiba ne shi yasa na ga mu na Nijar sosai babu wadda bata shan tukudi ah, kuma za ka ga kowane gida akwai buhunan hatsin na tukudi buhu sai a tara ma mace buhu na tukudi ne wata mace bata sha tukudi wata bata iya barci ma bata sha ruhura ba hmm. wallahi bata iya barci mace ba ruhura a ah, banza ce gaskiya banza ce gaskiya ta zama banza hmm. da mu yanzu nan ko yarinya yanzu aka yi ta sai an gama ta tukudi aka yi ta gidan mijinta hmm. sai an daka mata tukudi ta tayi da shi ko ina ne wannan haka nan ne mm. in dai mu dai a nan Nijar ne mun ba mu ta kuɗi muhimmanci duk gidan da kika je Hajiya Tamar kin samu ta kuɗi duk gidan da kika ta amu mutsa ki horo ko ina haka ne mu Nijar gaskiya ba ɗaya bane ba mm. matan Nijar sun gyara jikin su me yasa ake zuwa daga wani gari a zo a mutanen Nijar ai saboda mahimmancin daraja ba ɗaya ba kuma mata sun kama kansu sun nemo sun gyara kansu inda ya kamata ban tana haɗa shi da kayan daka magunguna to kin ji abin da ya sake ga wasu kayan daka ne wasu ganyayyaki ne ganyayyaki ne babu abin da babu akwai tugu akwai tahultas akwai manana babu abin da babu dai a ciki duka akwai kan da kike so a ah, mai masu suke kara mace suna kara da masu daban ma a sha suna kara mace ban tana kuma an gama da hatsi mm. suna yi sosai ma da ya kamata gaskiya Allah da ya taimaka Allah ba mu sa'a gaskiya wallahi Da masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Buhari Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. cause I somebody.